Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirye na amsoshin tambayoyinku. Kamar yadda yakan faru loto-loto, yau za a ji ansar tambayar ce daga bakin mai ita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Suna na Kabiru Shaibu Usman Gwammaja da ke nan Kano, Najeriya. Ni masauraran shirin ku ne VOA Hausa. Ina mika sakon gasa ta gare ka Malam Ibrahim Kalmasi Garba. Ranar 27 ga wata da daddare na ji hirar da Malam San Inna yi da wani mai fashin baki daga Amerika mai suna Alhaji Garba Suleiman wanda ya fashin baki akan kwamitin nan na mutum goma sha biyu wanda shugaban kasar Amerika Joe Biden ya nada a cikin sa da mutum biyu daga Najeriya domin ya za a ce da Afirka gaba da baki daya. ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutane da suke zaune a kasashen duniya kamar su america china ingila faransa germany me yasa ba su dawo su tallafa kasashen su na afirka ba tambaya ta ta farko kenan tambaya ta ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin afirka musamman najeriya domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin afirka saboda kaga su nan wanda suka zara sun goga za a ce kamar gogaggu ne sun ga turturo da shawarwari yadda za a inganta rayuwar mutanen afirka na gode sosai kabiru shaibu usman da kanan kano najeriya To idan mai tambayar Malam Kabiru Shaibu Usman Gwammaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, Ga kashi na farko na ansar da muka samo daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato Alhaji Garba Suleiman Madakin naka wanda ya ce. Wato ansan tambayoyi guda uku da wani mai sauraron ya yi wato daga gwammaja Kabiru mai kantin magunguna ne ko famasi kenan ko kemis zan ce to na farko dai tambayansa a kan wannan kwamiti da shugaban ƙasan amurka a watan septemba ya naɗa na mutum goma sha biyu wanda yake a cikinsu har akwai 'yan najeriya guda biyu wanda suka yi fice suka shahara a hada-hadan harkan ɗaya daga cikinsu harkan kasuwanci mace daga cikinsu ɗaya kuma namiji a macen ita ce ta shahara akan wajen fannin abin da ya shafi wasanni iri-iri na duniya 'yar najeriya ce to ya sa su a cikin wannan kwamiti shi shugaban kasan amurka da niyan cewa su taimaka su tallafa su ba da shawarwari yadda yake wanda suke kasashen duniya 'yan afirka kamar su amurka rasha germany ingila france italy da dai sauransu duk inda ɗan najeriya yake ko ɗan afirka ko ina yake zai iya tunanin me zai yi wanda zai taimaka ma ƙasan domin ta ci gaba amfanin wannan kwamiti ɗin kenan da shi joe biden ya naɗa kuma tunanin shi da ya yi wannan naɗi saboda wanda suka daɗe a nan ƙasan amurka suka shekara da shekaru kamar irin mu, wanda sun ga yadda ake tafiyar da aikin gwamnati aikin talaka aikin al'ummar ƙasa da yadda za a zauna lafiya da yadda za a ci gaba na eh, hada-hada na kasuwanci da sauransu da zaman lafiya to duk abubuwan da sunan gwamnatin amurka suke tunanin wannan kwamiti za su taimaka wanda suka zo wato wanda ake cewa a turance in diaspora wato wanda za su taimaka ma kasashensu ko dai su koma can su yi aiki su ba da nasu gudunmawan abin da suka gani a nan shekara da shekarun da suka yi na su taimaka to wannan tambayar da ya yi na cewa menene tunanin wa'annan mutane irinmu ba sa tunanin su dawo domin su yi ma ƙasarsu tallafi su yi ma aiki domin ci gaba to a takaice wannan amsan da zan bashi ba wai ba ma so mu dawo ba ne ilimu ilimu muna so mu dawo muna so mu amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyanmu tunaninmu na rashin zuwa ɗin tambayarsa na farko kenan amsar shi na biyu da zan bayar akan tunani da ya ce me yasa ba mu sha'awan dawowa zan ba da misali guda ɗaya ga tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i akwai lokacin da shi nasiru yan rufa'i ya yi wani taro a arewa house wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina kaduna state jihar kaduna cikin kwana ɗaya da kwabo ɗaya fim ɗin wato wannan taro da aka yi kenan to allah da ikonsa lokacin ni kaina na je najeriya wannan na so in ba da misali ne ga tambaya ko kuma in ansa tambayarsa ta biyu wannan taro da mai girma gwamnan jihar kaduna nasiru el rufa'i ya yi a wannan lokaci bayan an gama jawabi an yi komai da komai ya yi bayanin yadda zai yi ya haɓaka kaduna yadda zai gyara kaduna yadda zai waye sai na tashi neman tambaya wanda wannan tambayan da na yi waɗansu ba su ji daɗin ta ba waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am sun yi murna da ita to shi shugaban ƙasan amurka joe biden irin wayannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga afirka najeriya ne ghana ne ina ka fito kenya ne yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni chairman na local government kansiloli kai har zuwa shugaban kasa wanda wanda shawara ne mu za mu taimaka mu ba su? to tambayar da nema malam nasiru irfa'i a wannan lokaci sai na ce mishi mai girma gwamna ka ce za kai kaza za kai kaza za kai kaza to mun ji amma mu a nan amurka yadda muka ga ake yi don ci gaba kuma ba amerika kaɗai ba a ƙasashen duniya daban-daban gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai ma eh, kwamishina wane kayan abinci gidansa ba a ɗauki kayan jama'a duke jama'a a ce an kai ma ba na son faɗi sunayen waɗanda akan kai ma waɗannan kayayyakin abinci da watan azumi shi talakan da ke ƙasan nan ko kuma da ke jihar kaduna waye san da shi wa ba shi wannan tallafi da ake bayarwa sai na ce to in har ka ce zaka gina kaduna state cikin kwana daya da kobo ɗaya wannan kuɗaɗe da za a ciccire a babba na mutane wanda ke suna da shi ba basu su da shi bane ya za a yi tambaya na farko da nema na su rike na ce misali akwai kuɗaɗe da ake cirewa a ce an biya ma waɗansu an tura su aikin haji ni musulmi ne ba ina bakin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba wanda bai da kuɗin fa bai kuma san kowa a gwamnatin ba ba shi da hanyar da za a biya mushi an cuce shi an zalunce shi haka nan kirista ma da za a kwashi kudin gwamnati a kai su jerusalem don su ibada kyauta to wanda yake yana kiristaniti din ko shi kirista din bai san kowa a gwamnati ba bai da kowa to kun ga anan masu sauraron mu shi ma an cutar da shi ba haka ya kamata ai ba a kasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar Amurka Ingila Germany France da sauransu ba haka suke yi ba kuɗin nan na kowa ne to amma waɗansu 'yan tsariran kaɗan ɗan kwamishina ko jikan kwamishina ko ɗan famsa ko ɗan sarki kaza ko ɗan mai anguwa kaza ko kuma a'a mun yi banga an ci zaɓe ko mun yi sama da faɗi an ci zaɓe saboda ka su za mu kai haji to wanda ke baya baya aikin hajin fa ya za a da su ga an ɗibi kuɗin jama'a an ba su amma masu sauraron mu sai dai a haƙuri abin da nake ansa tambayan wannan bawan Allah daga Kano gwammaja kenan na sake mai tambaya kamar kudin raguna da ake da sallah babban sallah a sai raguna a kwashe a kai gidan wani a kai gidan wani ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba a gwamnatance ma a jikinsu haka nan lokacin kirsimeti su ma a kwashi kuɗin gwamnati a ce an ba da rabarin ko an ba fasto ko wani bishop sauran wani masu bi fa shi yasa nake nuna ma jama'a cewa a nan amurka da sauran kasashe na duniya ba haka ake ba ɗibi kuɗaɗen gwamnati a ce an tallafa an ba waɗansu su je maka domin aikin haji kyauta ko kuma jerusalem su je domin su yi wannan aiki kyauta ko kuma lokacin sallah ko kirsimata an ɗibi kuɗin gwamnati an ba waɗansu kaɗan daga cikin al'umma wanda yake kuɗi ne hakki ne na talakan duk da ke ko ina ne to allah da ikonsa kuwa wannan magana da na yi wallahi mai girma gwamna ya ji daɗinta kuma da ya hau ba wani na hana shi ba ya yi aikin da ya daidai gwargwado wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan kuma ba wai ina mai kamfan bane ina ina ansa wannan tambaya ne iri irin abin da ya kamata a rika yi wanda yake za su ba gwamna shawara to wannan kenan kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya faɗi kenan na ba da misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ya yi tambayarsa ta uku to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo to tambaya ka a malam kabiru gwammaja shine ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a amerika na san yadda ake tafiyar da aiki ko na ɗaukan kashi ne idan kai lattin minti biyar baka zo aiki ba wallahi za su cire minti biyar ina cikin albashinka idan ka tsaya na minti biyar kai overtime za su biya ka minti biyar ɗin to yanzu misali ni ɗin sai na ce ina sha'awar in dawo in zo najeriya in yi aiki ko wani gwamna ce ya sa ni a wani wuri ya sa ni a aiki to ƙarshen ta tsoron mu shine ko dai wani ya zo ya kashe ka a gida ya halaka ka ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsine-tsine da sauransu a ta zagin ka wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi gashi ka zo ka hana su abin da ake yi to a nan a kasashen waje ingila ne germany ne france italy ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba in ka zo aiki a biya ka in baka zo ba ba za a biya ka ba sannan in ma har ya zama na kayi kwana ɗaya biyu baka zo ba ƙarshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa babal warning a najeriya ba shi yiwuwa yanzu wani shugaba in ya ce zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka to an tasa shi gaba kenan ƙarshen ta ma sai sun halaka shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake kasan waje in diaspora kamar irinmu ya zo ya ce zai aikin nan yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a lokar gamman ne wallahi karfe bakwai na yan an ce karfe bakwai ne zuwa karfe uku aiki karfe takwas ne zuwa karfe hudu aiki bakwai dinnan kafin ta yi na zo ina kofa ofis ofis sai na leka leƙa na ga waye ya zo waye bai zo ba ko kuma in sa wanda za su duba su gani haka yake faruwa a nan amerika a nan amerika ma akwai agogon da zaka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo in ka tashi ma ka je ka sa to yanzu idan ka zo aka kawo ka daga amerika ko ingila ka daɗe kana aiki a wurin nan ka je to ka dinga rikici da mutane kenan To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambayar da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka da mu Julie Leathers Gresham da injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.